daga yau ku tsaya ku haisa haisa haisa daga yau daga yau muna sanarwa da kowa ba mu yarda malamin mu yi mukabala da kowa ba ba zai ba da mu za a yi idan kuma farcen malamin mu ya samu susa na rantse da zatin Allah ba za mu yarda muna sanarwa idan farcen malam ba da tuntube ba daga Allah tuntube daga Allah ba ya samu tuntube daga wani ɗan adam billahi lazi la ilaha illa ba za mu yadda ba muna isar da wannan sakon kunnan duk wanda yake da hankali in mai hankali ne ya ɗauka in ba ya da hankali ya kiyaye rigima da mu ba ta da daɗi domin billahi lazi la ilaha illa mun yarda mu mutu akan wannan da'awar ya Allah dan izzarka dan buwayarka dan sunayenka tsarkaka ka kashe mu akan wannan karka kyale mu ka sa akan wannan da'awar zamu kuma kiran da muke yi kiran da muke shine dan halakka fasa nan da gwamnati ta amsa da a yi wannan zaman na san 'yan uwansa ba za su yarda ba da su yi taruwan dangi kwansu da kwarkwatansu domin su ga sun kare shi za su haɗa kwansu da kwarkwatansu su ga sun kare shi su ga cewa ba a yi wannan zama ba domin duk abin da za a tattauna a kai dangane da kariya ga manzan Allah to su sakin baki a gurinsu a kan martaban manzan Allah wani abu ne mai sauƙi da arha wanda idan ana gada sun gaje shi talidun an talidin haka suka gado sakun baki suka gado su adabi ga janabin manzan Allah amma abin da za mu ce shi ne wannan ai abin kunya ne a maimakon ku yi ƙoƙarin ku hana abu ɗaya ya kamata ku yi shi ne ku fito ku ce ku kuna tare da shi a zo a zauna da mu da ku a gwabza qul ta'alau abna ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa ji Allah ana tallahi 'alal kazibina ku zo ku kira kwanku da kwarkwatanku, mazanku da matanku ku zo mu haɗu a yi muƙabala a yi muna to amma abu ɗaya kawai sai muka ga abin ya zamanto kuma wato abin takaici martaban manzon Allah shine za a mai da shi wato abin kare mai batanci ga darajar manzon Allah zan su yan uwa mu sake rawaitowa a kwakwalwanmu mu tuna da me ya faɗa a babin manzon Allah sai mu auna mu gani da duk abin da suke ba shi kariya domin magashin wannan maganan zai shiga cikin wannan ma'auni din? magana ake ya ce duk wani wanda ake neman taimakonsa daga cikin shehunai sai ya jayo shehunan sai ya ce ba mu neman taimakonsu sai ya ce kai wane ma sai ya ambaci sunan manzan Allah ko shi ina shi ne iyaka to shi ma ba mu neman taimakonsa Gana ne wanda yake daidai da zagin manzan Allah da su'ul adabi wa manzan Allah kuma a san cewa in za a ci gaba da maimaita wannan maganan wallahi tallahi babu zaman lafiya ba zaman lafiya sabida ba za mu bari ba ba za mu yarda ba ba za mu ɗaga kafa ba idan kun haɗa kai kuna ganin za ku kara ɗan uwanku to ku fito ku haɗu a guri guda kowa ya zo da hujjansa mu zo mu kara annabi ku kuma ku rushe annabi wannan shi ne. kuma wallahi Allah ba zai taɓa barin wanda zai taɓa martaban annabi ya zauna lafiya ba babu shi ba zaman lafiya kuma ko a yanzu maganan mukabala bata kare ba za ku zo mi da ku maganan mukabala ba shi kenan ba da akwai shi a ƙasa amma magana ɗaya ne duk wani ya faɗi maganganu na su adabi ga janabin manzan Allah dan Allah dan annabi ya fito wannan mutumin ko yana kushewa ne yana kwance a taso shi wallahi tallahi idan za ku haɗu da shaidanu da na farko da na ƙarshe da ifritu minal jinni da fir'auna ku zo ku zauna a gefe guda mu zauna a gefe guda muna kara manzan Allah wallahi he mun rushe ku ai sun ga faduwa ne sun ga faduwa ne sabila da suna jin cewa waɗanda suka taro wannan match ɗin kuma suke shirye da su kara annabi wasu mutane ne da ƙirgaggu ne da ba za su kai cikin yatsu ba amma ga sanan sun nuna musu yatsa kaf wanda yake danganta kansa da izala ko salafiya ko waye ko waye a Najeriya da Ghana da Niger da Kamaru da duk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 mummuna kamar garken shanaye a shirye muke gaba da jinin mu ya kare akan manzon Allah da sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wasa bane annabi ya wuce wasa annabi ya wuce kwatancen banza me amfani ku al'umma musulmi a yau idan har annabin ku za a zage shi in za a ci mutuncin annabin ku me amfanin ma duniya mai amfanin rayuwarmu mai amfani ba amfani wallahi mai amfani shi sa bala'i ya yi mana yawa a ƙasar nan musibu suka yi mana yawa a ƙasar nan wallahi wallahi wallahi al'umma ta daina zaman lafiya da kwanciyar hankali matuƙar za a zo a taɓa annabi a inda yake da gata a taɓa sahabbai waɗanda suka kawo mana musulunci kuma mu zauna muna rayuwa muna hawa motoci masu tsada muna aure muna gina gidaje muna mulki ana mana jiniya me amfanin mulkinka me amfanin sarautarka idan kai shiru baka ba da gudunmawa wajen ba da kariya ga annabi muhammadu ba da sahabban manzon allah ba sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah ya kada ka kama mu da abin da wawaye mu suke aikatawa kai da ganin rasulullah bai yi ta ba

Duk wani annabi aiki mutane na Allah, duk wani da ya sa su ne annabi, ba mu da kafin. magana ciki a kan wani wani tijjana ne wani mutu da ne wata al'adar

wannan mutane wannan mutane wannan